وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رابعا نوضوا الحد الفاصل الحد الفاصل na'am na hudu daga cikin abin da ya janyo daga cikin abin da ya janyo takalidi akwai tahasudul ulama hasadan da malamai suke wa junansu an gani malamai a wannan lokaci suna yi junansu hasada wannan ya daga ya yi sama wannan ya yi kaza ya yi kaza a adabi kasirin mirgun min an ya zahara bi mazaharin mushtahi shi ya zaunar da da yawa daga cikinsu su bayyana da su bayyana sifa na mujtahid malami ya kai intaha wajen ilimi ya kai matakin da zai iya fitowa ya yi ijtihadi to amma yana jin tsoron mahasada in ya fito wa'annan mahasada za su dan kwafar da shi an gani makafata an yaki da lahu ulama wakati dan tsoron kada malaman lokacinsa su yi masa majirci na'am na wayar kuma su jefe shi da bid'a in ce zai rishi haja ci kai ya faɗi magana da ya saba wa malik ya faɗi magana da ya saba wa kaza sai a jefe shi da bid'a an gani alhali kuma ya yi amfani da ilimin shi ne na ijtihadi to a nan wajen sai ya fuskanci fushin mutane malaman sun san fa ya yi. amma za su yi amfani da wannan dama su jefe shi da cewa ya kirkiro bid'a an gani, to kuma tun da su mutane suna bin inna rijidinai suna bin malaman da suka fi yawa to ai malam wani fa ya ce biri'a wani ya kirkiro malam wani ya ce biri'a ne to sai a dunkufar da shi ya zama to an ma daina sauraron shi kila ma a sanya hukuma kama shi yanda aka yi wa shekul islam ibn taymiya a zamanin sa shekul islam ibn taymiya ya fuskanci hasada na malamai da fushi da sauransu wannan ya sanya wato duk abubuwan da ya faɗa sai kaga malamai sun taru suna ta mai raddi malamai su kai shi tsara wajen hukuma a kama shi a kulle akwai sanda aka kama shi aka hau da shi kan jaki sai duka ake ana nuna shi ga mutumin da ya ce ba a nikan gari zuwa kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam maki manzo Allah an gari duk wani abubuwa da yake Allah yana so ya dauka ilimi duk abin da suka mai ibnu taymiya din na ba kai za ka dauka za su dakushe ilimi a zamanin shi ibnu taymiya baya motsi littattafan shi ba da wani amfani wajen mutane saboda malamai mai zarata suka tare shi ta ko'ina yana faɗin magana su doki mataki a kan shi ibn taimiyya ya saba ma jima'i. ibn taimiyya ya ce saki uku kalma ɗaya saki ɗaya ne a saki saki abin saki ɗaya ne wannan magana yana zagin sahabbai ne yana zagin kaza ne kuma da gandan suke yi sun yi ne saboda su dakushe shi sun ga cewa ya kai wani marhala na ilimi in sun kyale shi za a koma ana sauraron shi a kyale su an gane to irin wannan idan malami mai jin tsoro ne ba irin ibn jimiya ba matsoraci ya hakura da ne ba ta abin da aka tambaye sai zuba bai mutanen gari ke bala a zona lafiya to anan wannan ya ba ya ba ainihin takalibi dama takalibi yayi karfi sosai an gane duk malamin da yake da tsoro to bai iya yin wannan kun ga misalin yanzu jini Albani a zamaninsa inda matsoraci ne da karatun da muka samu wajen shi da ba mu samu ba shi ma zai tsaya ya duba to malaman saudiya ga baki ɗayan su bai ra'ayinsu sai tafi tare da su kaga duk da cewa shi basalafe ne a wajen matsaloli da suka shafi furu'a ya saba wa malaman saudiya da yawa kuma matsalolin da ba kowa zai iya fitowa fili ya ja da su ba an gane ku ya saba musu kan matsalar niƙabi ya saba musu kan matsalar tuki wato mace ta yi tuƙin mota da wasu masayin da yawa wanda albani ya bambanta da su wajen ra'ayi wajen salatu tarawih sallar tarawih sai da wani babban malami ba babban malamin sunna ya ce albani ɗan bid'a ne yana zagin salafu salih albani ya ɗauki alƙalami ya ma malamin nan kaca-kaca ya kawo hujjoji hujjoji hujjoji hujjoji ce yanzu nan hujjoji gaba ni ne mai zagin salaf ko kai ne mai zagin salaf yanda albani ya mai raddi ba za ka ɗauka wani ɗan biriya ne shi shi wani kuma ahlus sunna ne saboda shi ma yanda ya ma albani ga gumari shi ma ba gumari ba wannan tuwaijiri wallahi farkon al'amari na ɗauka ɗan biriya ne babban malamin sunna ne amma kaga rubutun da albani ya mai kan kan abu dan ya nuna cewa albani yana sha'awar ganin dukkan mata ne albani yana albani halafa fatuwahu taqwahu albani yana da awan mai taqwa ne amma fatuwan shi ya saba wa taqwan shi taqi ne amma yana fara fatawa ne yan iska kalmomi masu zafi masu nauyi wanda malamai sun kewaye shi sai rudugu suke mai wanda ya ɗasa albani shi ma ya ɗauki alƙalami ba sauƙi shi ma in kama shi ma ya mayar yanda yawa tuwajiri yanda jiri ya mai da yanda albani ya mai jiri za ka ɗauka rikici tsakanin yan bidiya da ahalus sunna saboda su ma sun fito kamar yan bidiyan shi ma sai ya fito a matsayin malamin sunna haka aka ta bugawa ina fatan gane wannan alhali su malaman sunna ne irin wannan tsoro yakan sa mutum gashi ya fahimci abu ilimin shi ya kai da zai yi shi amma fa yana ji tsoron harshen malamai da hasadansu shi ma sai ya haƙura shi ma ya yi ya yi takalidi to wannan abu ya ba takalidi ƙarfi sosai a gani sai ya dimfari mafi girman haɗari wato ba kowa ke iya dimfarin mafi girman haɗari ba ka duba irin ibn hazam shi ma yadda aka mai ko na'am na biyar wato ta tazahumul ha? wato yadda aka muzahama na malaman fikiyu malaman fikiyu sun yi ta wato guguriyo da juna da jayayya fi ma bai da kuma abin da ke tsakaninsu. Lokacin da malamai ke ta gumurzu wajen yin fatawa, kullum man afta bi shai nuki da ce fatawa sai zama duk wanda ya fatawa da wani abu nuki da sai a warware mai a gane sai a gitta mai a warware mai fatawai shi a mai raddi. ala tasrih fil mas'ala wato magana baya yankewa face an tsaya akan tasrihi ga matsala an fito ƙwaro ƙwaro ga ɗaya daga cikin wanda suka gabata idan ana jayayya wannan ya kawo nashi wance ya kawo nashi wance ya kawo nashi ana ta ƙoƙarin gumurzu kowa na kawo ra'ayi ana jayayya to sai a samu wasu wasu group na malamai wasu kwamiti na malamai sai su kawo mana tare da wani sai su duk wanda suke so suna tare da shi zai sai ga ra'ayinsa na fatawan na na tagaridin nan shine ra'ayin da zai ta yawo kai din nan ka kawo hujja tun da baka da misali yanzu Nasiru Zain Albani da ya kawo matsalar niqabi ai bai samu goyon baya wajen malaman Saudiya ba ko daya ko dai ba wanda ya goyi bayan shi to idan ya zamanto ga malaman Saudiya duka su gashi duka su yan salafiya ne ga duka to da ya bada wannan fatawa din ai daga baya za ki to kowa dai ya faɗi nashi to an to yanzu malamai su yanke hukunci hukuncin da ya fi dacewa dai ne ƙabi dai wajibi ne saboda kaza kaza kaza kawai shi kenan a wuce to malamai dai alhamdulillah bayan dogon jayayya sun yanke hukunci cewa wani masu gaskiya su ne masu cewa wajibi ne ba ma son a ƙara jin wata magana saɓanin haka shi kenan kana ƙara yin wata magana sai a sa hukuma a cinna ma hukuma ko a cinna ma mutanen gari a faɗi wasu miyagun maganganu a kanka shi kenan a ce mutum ne shi mutum ne mai son a san shi mutum ne in ya ga an yi gabas da yamma to zan tsoron wannan kawai suka gum ba abin da za ka iya yi <laughs> kultu sai na ce sai su fito a cikin matsala daya sai su fito su yi tazrihi ga matsala daya daga cikin a'imma al-mutaqaddimin sai ce to alhamdulillah kai din nan ka ce kaza kai din nan ka ce kaza to yanzu dai mai malik ya ce malik ya ce kaza to sai aka magana malik mun san da ya rigata zuwa zuwa ka shiru za ka ce da rigata zuwa ba <laughs> in ma malik a shafi in ma a tsaya kan ra'ayin malik ko ra'ayin shafi ko amur ko abu hanifa nan ba wai za a yi bukaran ba ne. za su duba garin da suke wani malami ake ke bigo sai suke to abin da ya faɗa wala yajawizunahu ba sa ketare shi kullu man jaa bi ijtihadi yukhalifu ijtihadat haula duk wanda ya zo da wani ijtihadi wanda ya saba ma ijtihadin wayannan nukila sai a warware mai ijtihadin shi an yi karatu na'am malami ya tsare tsayin jana a lokuta bai lokuta kada a saka shi wannan laifi ah, malami yin son ya fahimci abu malallai abu akwai maslaha shi a jiri ya fito ya fada ya fito ya karantar da mutane ma mutum ya saka komai liman sai ya ringa saka shi kuma ba tare da hujja ko dalili nan gaba Allah zai bayyana da gaskiyar shi inda zaka iya yi juriya ka yi haƙuri ka ci gaba kawai ibn jami'a ai duk matsalolin shi bai samu goyon baya ba sai bayan rasuwansa sai ga shi yanzu hatta yan bidiyan za su ƙala shekul islam ibn jami'a amma da yake raye aka shi aka yi sosai a kama shi a kulle a mai kaza da rarji ta ko'ina dan bid'a ne shi dan kaza ne ya zo da kaza ya ba abin da ba mai ba amma ya ci gaba to da yake zakari da Allah yake yi Da ga littattafan irin jami'a bayar rasu sai buga su ake shi ba shi buga ba sai bugawa ake ta yi sanan Allah ana ta yadawa wa'annan malaman da suka soke shi yanzu ina suke ba su nan da su ibn hazam yanzu littattafan an yi ta kona littattafan a kona a yi ta za a yi ta su yanzu ga shi nan dai ga kutu kudin shi ta yawo ita hasada tana da wani lokaci ne in ka tare shi wani lokaci dole sai hannunka ya gaji kafin sai abin ya bayyana an gane shi sa shi mahasali zai yi ta wahala ne amma in gaskiya ta zo sai ta bayyana dole eh, na'am bismillahir rahmanir rahim yace al-kirim dole da iya na'am al-khamis nabiya rasul al-muslimin ila halin nabi yashuna fihi wato waiwayar da tunani na musulmai zuwa ga halin da suke rayuwa a cikinsa na rauni da rashin ci an gani irin halin da muke cikin musulmi na rauni da rashin cigaba za a waiwayar da mudun nan zuwa gare shi a ce mutuna da can lokacin da sahabbai suka rayu suka yi jihadi suka samu nasara ba kuma za su nasara ba face aqidan su daya ɗaya daya an gane wannan ya zamanto wato wuraren da suke ciro dalilai gaba ɗaya daga littafin Allah da sunna kan fahimtar wato su magabata to saboda haka suna waiwayar da ainihin wato waiwayar da tunanin musulmi zuwa ga halin da suke rayuwa a cikinsa na rauni da rashin ci gaba ya kawo musu wannan bambancin aƙida lalacewar aƙida kowa na kawo aƙidan shi wannan aƙida sai ya ta mu yan shi a sujana da sufaye su ja nasu zugan yan ƙalaƙato su ja nasu zugan kaga wannan abu ne wanda zai faranta wa makiya rai a ce muna ta samun bambance-bambancen aƙida to wannan bambance-bambancen aƙida ko muna so ko ba masu dole ne ya rauna mu wala ta na ga ufa tafsharu wata za bari uku da zarar fara jayayya to za mu yi rauni A gani ta abin da muke nema idan ahalin suna suka yi gaba sai su ce su yamma za su yi yan shi'a su sai su duba bari mu goyi bayan sufaye ko kuma su masu kawo nasu ra'ayi daban gani eh. wa madama da kuma wato tsawon abin da ya riske su na hasara musulmi sun yi hasara abubuwa da yawa saboda sababin rarrabuwa sun rabu zuwa ga kungiyoyi da fati-fati kowane fati yana farin ciki da abin da ke suna farin ciki da abin da ke gaba gare su haka nan makiya musulunci sun samu riba sun ribauci wannan rabuwa din don cimma makwarfar sai ka ga ainihin kafirai sun je yahudawa sun haɗa kai da shi'a sai shi'a sun haɗa kai da yahudawa akan a ga bayan ahlus sunna ko ba ka ba wa'annan daula ne na banu abbas ahlus sunna ne su sai shi a su yi amfani da wannan dama wajen ganin sun haɗa kai da makiya domin a wargaza wannan daula ne hankalin su ya kwanta to duk irin wannan ya faru makiya sukan duba su ga ai akwai bambancin aƙida akwai shi'a akwai sunna akwai kaza akwai kaza to sai su shiga tsakiya su cimma burinsu domin cimma su miyagu wato don su kishiyanci musulunci da musulmi sanin abin da ke afkowa gida ingantacce eh, na tunani da kuma ra'ayi haddama bai wargaza musulunci za ka ga wasu irin ra'ayuka sun afko suna gittawa a gido ingantattu wanda a gidon sun saba wa karantarwa musulunci awul allati yaqumu biha almunharifun an alhaq tare da ainihin karkatar da wayannan afkar din wayannan harkoki din ko kuma tunanin wanda suke allazi yaqumu biha ulaika almunharifun wanda wayannan karkatattu ke tsayuwa da shi masu karkacewa da gaskiya wato ana amfani yin amfani da wayannan harkokin ko afkar din dan a yaye asirin musulmi an gane wato za a wata makiya suna amfani da wayannan akidu domin mai yaye al'auran musulmi yanzu in ana so a yaki ahlus sunna cikin sauki a siyasance sai amfani da shi'a dan shi'a yana shiga masallacin ka yana kaza kaza yana komai zai iya zuwa ya zauna ba ka da bambanci da shi wajen yana da gemu kana da mu kila to zai zo ya shigo sai an kulle kofa shi zai bude sai mun kulle mun kulle ganuwan mu makiya su kasa shiga sai a badan shi a waya cewa gashi mun zo ko dan shi sai zo ya budi ko ai masufi waya sai sufi ya zo ya budi to daki dai kuke kwana kuna kwana daki dai dukan kun ce ku musulmi ne to idan idan fada ya auku tsakanin ku da kafirai kafirai za su yi amfani da makiyin ku da cikin gida su ne yan bid'a wajen kokarin fito da asirin ku a karya ku eh gabanin da suke da ciki suna da musulunci bayan su raunar daga ciki kuma su taimaka ma wayancan wajen ganin an ga bayan ku to duk irin wannan yana daga cikin wato hadari na ainihin rabuwa da sanin gudunmawansu mai hadari wajen rusa musulunci wa tafriqati hadati da rarrabe ainihin haɗin kansa suna rarrabe ainihin haɗin kan musulmi wa izhari da kuma bayyanar da hakikanin su dan ayi taziri gare su a san su wane ne sufayi ayi taziri su wane ne shi'a su wane ne khawarij su wane ne qadariya su wane ne jabariya su wane ne jami'a duk gaba daya eh, domin ayi taziri gare su a nuna mutane hadarin daga cikin amfanin karatun kiran akwai sadar da hadir hazir umma limaziha wato abin da yake na hadir abin da yake halarce na wannan al'umma a sadar da shi da abin da ya wuce a gani sace to yanzu mu duba sahabbai yaya suka yi addinin su mu kuma yanzu ya muke addinin mu a irin addini ɗaya muke da su to wannan karatun kiran zai nuna ma ga irin rayuwar sahabbai da suka yi addini muka yadda muke yi nan to me ya kawo haka an gane a sadar da wato abin da yake a halarce na wannan al'umma da abin da ya riga ya wuce da bayanin mafaranta shin me ya farar da irin wannan rauni da muke ciki me ya farar da irin wannan gaba da muke ciki tsakanin mu da juna da tushen sabani tsakanin su me tushen sabani karatun jiran zai nuna ma tushen sabani tsakanin shi'a da ahlus sunna wajen maganar khalifanci ne an gane cewa bayan annabi ya rasu kaza kaza ya faru kaza ya faru me tushen saba tsakanin ahlus sunna da mutazilanci waje kaza ne da sufayi waje kaza ne qur'aniyun waje kaza ne kaga idan an san tushen ne to za a san yadda za a yi maganin shi domin da zarar mutum ya gano ciwo to zai san magani eh wanda ta tsira ta tsaruki fi ma'ana wanda abin da ya janyo zuwa ga su cikin abin da ya wuce eh domin yin taziri kusan ba ga abin da ya kawo rabuwa tsakanin da shi'a a kokari a yi taziri gare shi abin da ya kawo rabuwa da sufaye abin da ya kawo rabuwa da mutazilawa da khawarij dan taziri gare shi kuma saboda raddi ga wayannan da suke kokari a cikin kiran musulmi zuwa ga kada hibbi ma biji suna so su yanke alaƙar musulmi da da ainihin abin da ya riga ya gabata nasu wasu suna so su yanke alaƙar mu da sahabbai yanke alaƙar mu da magabatan mu idan an yi kamar shi'a yanzu aikin shi'a ya za su yi ta raba mu da sahabbai in an raba mu da sahabbai sai zama to addinin da muke wani addini muke yi kun gane ko babban aikin da yan shi'a suka ɗauka raba ƙarshen wannan al'umma da farkon al'umman nan babban aikin da yan ƙalaƙatu suka ɗauka raba ainihin musulmi da manzan Allah gaba ɗaya ya zama ba ka da wani alaka da manzo ko sai ka kai ma yanzu ka kowa zai zama kawai shi ma manzon kanshi ne to da mun gano yanzu ya za mu yi maganin al'amarin da mun gano ciwon cikin sauki abinda sufaye ka dauka lalata wahayi karɓo doka kai tsaye su ce daga wajen Allah ka dauko sufaye wani zai gaya ma kawai yana zuwa su ce wallahi haddasa ni kalbi an rafi zuciya na ya bar labari daga ubangiji na yanzu nan kaga ba ruwan shi da sauraron manzon Allah shi da shi da shi da Allah suke magana kai tsaye ko yace ma yanzu aka bai ilhama yanzu yanzu an bai ilhama kaza da kaza ne kaza wannan wahayin da ake takama da shi cewa ba a yin abu sai da wahayi kuma wahayi ya riga ya yanke sai su ba suka bude kofar da wayo akwai kashafi kashafi mutum sai ya gaya ma cewa an mai kashafi ya gano kaza ko an mishi ilhama da wannan ilhama sai su labe su cimma burinsu na wargaza musulunci da kawo sababbin abubuwa Ka duk irin wannan abubuwa ya kamata mu san su saboda mu san za mu toshe wannan kofa din an gane duk wani abu wanda zai kawo yanke alaka alakan mutanen karshe da na farko a sake sabon gini ko yanzu muka dauki aqidar shi a sabon gini za a sake an yanke alakan mu da sahabbai ‘yan ɗalaka to sabon gini za a sake sufaye ma sabon gini za a sake an gani? you. min abi amr duk wanda ya san addini ma ai da wuya ya samu kwanciyar hankali in dai ka san addini to kullum kana cikin tashin hankali za ka san rai girgiri wani abu san rai ne amma kai magana kuma matsala ne za a jefe ta da kowane irin nau'i na abubuwa ko mai zai mutum ta hakuri akwai wanda ya ce mushi ya ɗauka kawai in mutum ya ce zai yi da'awa kawai shi yana cikin kwanciyar hankali da shi da awon musulunci ba matsala sai ai duk wanda yace zai da'awa lokacin da ya dauko ma kanshi matsaloli idan mutum ma mai damuwa ne ba kan ma yayi saboda abubuwan da za a dauka a lafta baka kai kan gaji sai kai Allah ya sa kai ta Allah ya isa wani kai ta kuka ma abinda baka san da shi ba za a dauka kawai sai a watsa ma kuma wannan abin zai dade yana bin ka sai lokacin da Allah ya bayyana da shi an gane shi sa kawai kyara kan gaskiya kawai ci gaba kawai ita eh, ta wani malami ya cewa an an dora mun kaza an dora mun kaza duk kaya masu haka nayi duro na dauka daga baya ka ka sauke min shi wai duro yayi dauka haka ai ana ta dora mishi daga baya su da kansu ce to gaskiya wannan kayan yawo ba da nauyi ba za a daure min aka so aka aka soke نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي عمرو عن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله نعم ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لابن آدم حق دان آدم بيد وانا حقي في سوى هذه الخصال sai dai ga waɗannan sifofi kawai ga wa'annan sifofi kawai ɗan adam ce da haƙƙi gidan da zai zauna ya rufa maka shafiri kada ya dinga kwana a waje kawai salat ka samu ɗakin za ka dinga kwana da kai da iyalanka da kuma tufafin da zai rufa al'auran shi da shi ba sai ya zama wani tufafi mai tsada ba kawai dai ka samu tufafi ka rufa al'auranka da busasshen biredi wato mana ya samu abinci ko ne da zai toshe wannan yunwa ba sai abincin ya zama naman kaji ya zama to menene juice juice da sauran abubuwa da sauran a kawai dai abin da zaka ci kawai toshe ma wannan kafan to dan adam abin da yake bukata kenan da kuma ruwan da zai sha shikenan abin da yake bukata ko akwai abin da ya wuce wannan babu amma dan adam yana tsayawa nan wajen baya tsayawa dan adam yana so ba gida ɗaya ba zai yi gidaje wasu gidajen ma ba mai zama cikin su kuma dan bugunta ba zai kira wani ya zauna ba za ka gidan yana nan yana gidan aljannu su zauna a cikin sa ya goma shi aljannu su zauna kaga gida an ce mai gida yana nan yana ta rushewa kaga an ce mai yan kwaya suna nan suna kaza shi dai yana ganin da ya ba wani ya zauna kaza to so in ka samu gidan da zaka zauna ka samu tufafin rufe al'auranka shi kenan amma kai yanzu in ka ɗauki wannan ka'ida ka ce to ni yanzu ina so kawai tufafin da zarfa al'aura na ne kawai ba ruwanka da ko da tufafin ko da nan faci ne nan faci ne nan faci ne ba dai ka al'aura ba za ka zauna lafiya eh wai kana magana za ce to wannan bayu kusan yin zai kashe shi ba kalle shi da kyau yin ne kawai yau da bala'i yake za ta damun shi so da ka to yanzu ya mutum zai yi a irin wani sai duba abin da yake maslaha gare shi zamanin Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana amirul mu'minin kai shi akwai faci Umar dan Khattab shine amirul mu'minin kuma wannan bai sanya mutuncin shi ya zube ko abin da ya kamata wannan ba amma a wannan zamani in ka ce za ka yi wannan to za ka samu matsala ta kowane bangare ta kowane ba sai wannan abin ya janye wa abin da sai kai bakin ciki tsawon rayuwanka an gano wannan in za ga mutum yanzu yana su magabatanmu da wuya ka an ce ga mutum da riga goma kawai riga ɗaya ko biyu in ya wanke wannan ya sa wannan shi ke ya gama da rayuwa. shi alhamdulillah yana gama wannan ya sa wannan in ya wanke wancan ya sa wancan amma tsakani da Allah yanzu ɗaliban salafiya masu koyi da magabata yanzu kaya nawa gare mu wani yana da kaya sun kai ishirin talatin ko fiye da haka in ya sa wannan ya canza wannan ya sa wannan ya canza wannan kuma ya yi haka ne dai ya yi ya kara mutuncin shi <laughs> ya kara da'awa kuma idan bai yi haka ba da can yadda aka rena malamai saboda ka ga malami gaba ɗaya kayan shi ya yi datti ya yi kaza in ana neman datti da kuma wato ka ga mutum wani iri haka to malami ne eh, to amma yanzu sai zama to malami in ma shiga ne in sa hula ne ma da karkatar da shi ya mika iyawa to sai zama to malamai sun samu daraja akan kaza to shi zamani yanzu ya bayyana da zamani ya bambanta da wancan zamani wancan zamanin ana mutunta ka ne kan imaninka da tsoron Allah ka wannan zamanin kuma wallahi duk ilimin ka kasa kace in baka da kuɗi duk ilimin ka kasa kace in baka da kaza kana da ilimi sosai babban malami ne ba ruwan kowa da kai amma kada a ce ka wayar wayan dubu tamanin ka shiga hukunci kaga ilimi kaga motar da ya hau wai wanda motar da ya hau shi ne kaga ilimi wallahi malamin nan ya fa Allah ya bashi ilimi wallahi ai wata waya da na gashi da shi kai kana ji kana ji a ce ya haddace wasu wasu kutubu ta ce ma wani waya da aka gashi da shi ai wayan nan in ba babban malami ba mai iya rike shi <laughs> to zamani ne wanda shine ina ga kuma wannan zamani ya fara faruwa tun bayan salaf sun fara tafiya aka ce kowane malami ya canza shigan shi ne ba ya ce to malamai su rinka sanya manya-manyan kaya da kara wulakanta ilimi saboda lokaci ya zo yanzu yanzu malami ya sa karamin kaya ba a sauraron ma abin da yake bana. gani to dole ne malami ya dan canza yanayi in yana so a saurare shi to amma dai ga hakika mutum zai iya rayuwa da waɗannan abubuwa bai yi laifi tsakanin shi da Allah ba sai da in ya zama shi daɗi mai kiran mutane zuwa ga abubuwa to dole ne ya canza yanayinsa a gani mai da'awa mai neman aure mai neman kaza dole ya mi in ka ce kana da zudu sai ka dimfari mace da kaya mai faci wallahi duk zudun ka duk gudun duniya ba abin da ya shafi mace da wannan ita wai kada a zage ta cewa ga mijinta nan ni zai a da zage yana ce mijina yana yana kada akwai matan da ta ce wai saurayin ya yanke gemu sai za ka yanke gemu saboda ita duk da ta faɗa wannan shaidani ya ce rabu da rabu da ita eh amma in kace da Allah ka dan gyara shiganka yanayin da kake shiga kaza kaza to kaga ila kawaye da su waye saurayin ki sai a kwashi da dariya ka san kawaye na da tasiri wajen menene wajen a so ku hakika wannan gajeren wannan wannan guntun ne mutunci wai gajeren ne ma sai ma wannan kika kika kuma tishi kaza kaza da sauransu ko kaya ba bai iya sawa ba shi da ne saurayinki to ko tana san shi wallahi ba ta so shi ba wannan ta kushe wacce ta kushe wani wasu samariya da suke zai sun haɗa kai da kawai dan Allah mana sun za ki dan dafa mana mana kaza to ba damuwa kai ake more da miji ai wallahi ya wane sai ga suna yawan kai gaskiya ce Allah ya Allah ya miji ga dan dogo ko da fa bai da kyau to ya zama da kyau yake wawaye ne marasa hankali <laughs> su su burin su a ce nasu ya fi kowanne yana da shi to ga irin abubuwan nan zamanin da ya canza ba irin zamanin da bane to dole ne abubuwa an ce in kida ya canza dole rawa ya canza ko to shine قال الترمذي سمعت ابا داود سليمان بن سالم يقول سمعت النذر بن شميل يقول الجلف الخبز ليس معه إدام shine biredi wanda babu bota shine busasshen biredi ba bota shine abin da yake wajibi a gare ka sa bota ba dole bane wato abin nufi a nan wajen in baka da shi kaka ci haram ka tsaya da abin da Allah ya baka dogara ga Allah in ba ka da riga sai mai faci ba ba ka saba ma Allah ba eh? in ka cin wani abinci sai miyan kuka wanda ba a sanya nama da kayan haɗi ba ba matsala ba ne an gane wani lokaci ba wai yawan yadda aka yi girkin ba ne abin da zai shiga cikin ciki iya shiga cikin ciki amfanin da zai yi shi bukata an gane wani lokaci ba duk wannan haɗa-haɗa ciwo ne a zuba wannan a zuba wancan wani lokaci daga dirashin lafiya kake zuba wa kanka asalin abincin shine wanda wanda talaka ke ci <laughs> ina ba gari. za ka mara lafiya in rashin lafiya mai kuɗi ba wadaci in rashin lafiya ya kama shi rashin lafiya ya sai ce ya dawo baya ta ce ba kuma wajen abin da kake zagi talaka nan miyan kuka kaka sa man gyada sannan nama kaka sa nama kaɗan sa kifi kifin ma ta sa wani irin kifi wanda duk ƙaya ne ya jikin shi a ce wannan ƙayan shi ne zai ɗan warkar ma sai ga babban mai kuɗi ga shi nan ya koma kamar talaka a gani kai kuma mai kuɗi kai kuma talaka ya ce mata kai jikinka ba ba vitamin ba ba salt ba mint, kaza a fara faɗin wasu abubuwa ya tura ka ce dole sai ka ringa shan morfina gani so da ka ga wannan eh an juyar da hakika shi talaka a tura shi gaba mai kuɗi kuma a dawo da shi baya eh

biredi mai irin mai kaushi din nan irin biredin nan wanda ba ba cire dusa ba imam harawi ya ce almuradu muradu bi yuna wa'ul khubuz wato jakan biredi ba wu kam jakan biredi wanda abin da ba ce leda wato duk dai jaka wal khurj duk dai wallahu a'lam hadithun hadithun da yifi ne bai inganta ba eh Abdullahi bin Shakhir بكسر na je wajen annaba alhali yana karanta alhakumu takasur yace dan adam yana cewa dukiya na dukiya na shin ya kai dan adam kana da wani abu na dukiyanka in ba abin da ka ci ba ka karar ai abincinka iya abincinka shine abin da ka shiga karar an gane amma abin da ka bar shi na magada ne ba naka bane ko kuma ka sanya fa ablaita ka tsofar da shi tufafin da ka sa ka tsofar ko kuma kai sadaka ka zartar da sadakan amma duk abin da ka ajiye ka koye shi a banki wannan ba dukiyanka ba dukiyar magada ne رواه مسلم وعن الله بن مغفر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya yace wallahi fa ina son ka ya rasulullah wallahi lalle ina son ka na'am fa qala unzur madha taqul ce ka duwa me kake bada kana so na kace ba duba da kyau qala wallahi yace na rantse da Allah lalle wallahi ina son ka so uku Eh, ya ce in ka kasance kana so na fa'idda tufafan, ka yi tanajin sirdi milfaɗar na talauci ka yi tanajin sirdi na talauci inda kana so na tun mai so na sai ya zama to ya yi tanajin shiga cikin talauci da wahala domin talauci ya fi gaggawa zuwa ga wanda yake so na fiye da ainihin rigawa zuwa ƙarshen shi magudanar ruwa zuwa ƙarshen magudanar ruwan rawahu tirmidhi wa ƙala hadisun hasan التجفاف بكسر التاء المثنى فوق فوق وإسكان الجيم وبالفاء شيني دفاء وديك مكررة وهو شيء يلبسه الفرس shine abin da doki ke sanya shi liyattake bihil aza idan ya kare kanshi daga daga cuta wa ƙari albasa mutum yakan sanya shi to zai zama to kama ce garkuwa nan yana nufin garkuwa kenan yayi tanajin garkuwa na talauci wato ya sa kayan talauci a jikinsa eh hadisin isnadin bai inganta ba an gane eh in kunta tuhibbuni fa idda lil faqri Ka yi tanajin ainihin garkuwa na talauci Ka yi tanajin riga tufafi na talauci a jikinka an gane wani ku. Shi ne wani abu wanda doki ke sanyawa don kare kanshi daga ainihin ah, cuta mutum ma yakan sanya shi don ya zama kamar bulletproof ka zan haka ne kuwa eh, duk mai son manzo Allah to ya zama talaka irin su Abubakar din nan da irin su Umar da irin su Umar da irin su Talha to ba ma san annabi bane Abdurrahman bin Auf ba sa kawo shi now نعم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة آه، عن أن جبريل أتى النبي للي جبريل يا جاء أن صلى الله عليه يا محمد اشتكيت shin kana ciwo ne baka da lafiya ne? Ita eh ban da lafiya. ala ya muhammad ishtakaita ce eh, in ji in ji malaika fa yake tambaya annabi sai annabi ce eh ban da lada shi to bismillah da sunan Allah zan maka ruqya daga duk wani abin da zai cutar da kai daga sharrin duk wanda zai ko ido mai hasada Allah ya warkar da kai harki da sunan Allah zan maka ruqya ala tirmidhi hadithun hasanun sahih sanaduhu نعم آه وروينا في سيد مسلم نعم مجيء نعم وروينا في سيد البخاري عن سامي عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس الله مفي يدا النبي صلى الله عليه وسلم على عربي من dan ya gaida shi bai da lafiya ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen wanda zai gaida shi in zai gaida shi zai ce sai babu laifi insha Allah za a tsarkaka da izinin Allah insha Allah za a tsarkaka za a samu waraka da izinin Allah dakala ala arabi manzo sallallahu alaihi ya shiga wani bakauye wajen wani bakauye ya udu dan ya gaire shi ko mamu yana ciwon malaria umma ce ba laifin fara daga zunubi kuma da horon abin tsarkacewa kuma zai samu tsarki Eh. Tamamu في كتاب الترمذي وابن ainihin wato iyaratul marid sai tamamu iyaratul marid cikan gaida mara lafiya ɗayan ku ya sanya hannunsa a goshinsa au ala yadihi ko akan hannunsa sai ya tambaye shi kaifa huwa yaya yake yaya halinsa wannan lafazin turmuzi wa fi riwayat bin sunni daga cikin cikon ainihin gaisuwa ka daura hannunka game da lafiya ka ce ya kawai gari au kaifa akwai ka kai yammaci ah, laisa isnaduhu Hubi, zaka isnadu shi ba ingantacce ne bai inganta ba na'am na'am وروينا في كتاب المسلمين عن manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaida ni alhali ban da lafiya ji Salman ya ce ya Salman shafallahu saka maka Allah ya warkar da rashin lafiyanka kuma ya gafarta maka zanubanka kuma ya baka lafiya cikin addininka da jikinka zuwa tsawon ajalinka na'am Baritu ya ce, Usman bin Affan ce, na yi rashin labiya Annabi ya kasance yi awuzu ne, yana yi awuzu ne ko? Annabi ya kasance yana mun ta'awizi, yana ne yana mun isti'aza. Wata rana sai manzo Allah ya mun isti'aza. U'izu billahi al-ahad as-samad. u'izuka billahi al-ahad samad ina neman tsarin ina nema maka tsarin Allah ina nema maka tsarin Allah wanda yake al-ahad makadaici a samad abin din fara wajen biyan bukata allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ko ba haife shi ba ko ba shi da wani tsara wanda kowaye bai da wani tsara wa lam yakul lahu ahadun kufuwan bai da wani wanda yake tsara da shi daga sharrin abin da kake ji na rashin lafiya a lokacin da manzan Allah ya tabbata tsaye kala ce ya Usman ta'awwaz biha ka ringa neman tsari da wayannan ayoyi kana karanta su ba ku taba neman tsari da misalin wannan ba ya yi zali shi da if masha Allah ɗaya ne ko kuwa ɗaya ne wai laba da huru insha Allah ba su yashin da cewa bane na mutu ba wai sori insha Allah uh, yan uwa za su zaga don neman taimako yadda aka saba a ce makafi sabilillah ya ayyuka da zina amuru in tanzu Allah ya sun kuma